zaɓuɓɓukan da ake gudanarwa a ƙasashen duniya sukan jawo hankalin masu saka ido daga cikin gida har ma da kasashen waje domin su ga yadda lamuran ke gudana su shaidawa duniya a najeriya duk da yake akwai sauran mako uku a fara zaɓuka yanzu haka masu saka ido daga ƙasashen ketare sun soma shiga lungu-lungu da sako-sako a jihohin ƙasar domin sanya ido ga tsarin zaɓen kafin ranar zaɓe masu saka ido ƙarƙashin inuwar ƙungiyar tarayyar turai suna kan zagaye a jihohin najeriya akan wannan aikin har da wani ayari da ke zagayen jihohin Sokoto da Kebbi. My name is Mafadat Cruz Gomes and we have been invited by the Nigerian government to observe the elections under the mandate of the European Union Election Observation Mission. ɗaya ke na daga cikin ayarin wadda ta bayyana cewa gwamnatin najeriya ce ta gayyato su domin su sanya ido ga zaɓe ƙarƙashin inuwar ƙungiyar tarayyar turai ta ce a wannan zaɓen za su duba dukkanin tsare-tsare kafin zaɓe kamar yau da ake gudanarwa ta neman zaɓe da kuma ranar zaɓen har ma da bayan zaɓe idan akwai ƙorafe-ƙorafe ta ce su 'yan baruwansu ne ba sa cikin kowa sai dai suna duba yadda lamuran ke faruwa kama daga haɗuwa da 'yan takara ƙungiyoyin farar hula jami'an tsaro da kafafen yaɗa labarai da ma dukkanin masu alaƙa da harkar zaɓe daga baya a cewarta sukan rubuta rahoto abinda suka gani su turawa hedikwatar su da ke babban birnin tarayya abuja duba da cewa dukkan lokutan zaɓuɓɓuka akan samu masu saka ido na ƙasashen ƙetare suna zagayawa a lungu-lungu da saƙo-saƙo ko menene ra'ayin 'yan ƙasa akan wannan aikin nasu sunana musa muhammad sai in ce suna da amfani ba su da amfani suna da amfani ta fuskar ganin su na sa ɗaya kawo kawo da wasu abubuwa rashin amfanin su shine duk rubutun da suke rubuta ban taba jin wanda an ka wata zuwa ko an kai amfani da shi ba Suna na shehu garba wallahi ba su da amfani saboda gaskiya ba wai don talakawa suke yi ba illa kawai don gwamnatin da ke ci sun san ba za ta bar su haka nan ba a na eh, prime minister sokoto suna da zuwa ne domin wayansu bukatu ba lallai tabbatar da cewa an yi ma 'yan kasa abin da ya kamata ba masu lura da lamuran yau da kullum na ganin cewa aikin da suke yi na sanya ido yana da tasiri sosai domin ko ba komai yakan kasance kamar gyara ka a haujin mahukunta domin idan sun san ana kallon abin da suke yi to yana da wuya su kaucewa bin ka'idar aiki duk da haka farfesa bello bada na ganin cewa akwai yadda za a ƙara inganta aikin nasu ya kamata a ce waɗannan da ke zowa suna rubuta rahoto kuma su ƙara sa kafofin watsa labaru daban-daban na duniya a yayata shi inda ke buƙatar gyara in ana haka nan za a samu dama abin amma shi kaɗai suke iya yi tunda ba su da iko waɗannan ƙasashe ba ƙarƙashin su suke ba akwai ƙasashen da ke aiko tallahi da kuma ke ba da horo ga ma'aikatan zaɓe su ma suna turo masu zowa su ga yadda ake yi to su in sun sa baki to nasu na tasiri domin suna da rawar da suke takawa yanzu dai masu saka idon na ƙungiyar tarayyar turai sun ce za su zagaya dukkanin mazaɓun da za su yi aiki su haɗu da masu ruwa da tsaki a mazaɓun kafin ranar zaɓe. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.